bil ghaib domin ba wanda ya sani sai dai abin da suke faɗa daga kawunan su dan jifa da gebu na'am kenan kakka tsaya kana jayayya da wani akan adadin bakwai ne eh to a tafi bakwai a biyar ne eh a tafi biyar domin ba abu ne da za a tsaya ana ana jayayya me fa'ida sai an san adadin su fa'ida abin da suka yi na me na tsayawa akan addini da ba su dubi yawan mutane da suke kan bata ba su ce muma kada mu zama daban bara mu mutanen gari suka dage suka tsaya akan abu na gaskiya wannan shine babban darasi da yake ciki shi ya kamata kuma mutane su raka amma yawansu da sunan karansu da aina suke duk wannan ba shi da wani fa'ida ibn kasir ma ya yi magana dangane da gurin mai wani ne a sannan bai samu labarin ina suke ba shi ma yi magana akan tsayawa bincike ma sai an san gurin da suke ma ba shi da wata fa'ida gane ko ya yi magana a wannan gurin ita a tsaya ma sai ka san a wani gari suke ba shi da wata fa'ida fa'ida darasin da yake cikin labarinsu ka ɗauke shi kai aiki da shi na wala tumari fihim mira'an illa mira'an zahir sai jayayya wacce take bayyananniya wai sahalan mai sauki kai jayayya mai zafi akan adadinsu wala ta stafti fihim minhum ahadan kakka ma tsaya tambayar wani ainihin minhum daga gare su fihim a cikinsu kakka tsaya sai kana bincike yaya suke ya yawansu ya ina suke mai ya faru ya duk almuhimmi abinda qur'ani ya gaya ma ya ishe ka da daga kissarsu kuma ka ɗauka ka samu abin izina daga gare ta na'am ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan wala taqulanna li shay'in kakka faɗa game da wani abu ka ce inni fa'ilun zalika gadan zan yi wannan abun gobe ba tare da me ba ba tare da ka yi istisna'i togaciya illa an yi Allah lalle sai dai kai togaciya ka ce illa an yi Allah sai in Allah ya so kenan in za ka yi faɗi abu wanda za ka yi ka ce to zan yi kaza insha Allah ko ba zan yi ba insha Allah saboda al'amarin ba hannunka yake ba ba ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan rai ba ta san me zai faru ba gobe me za ta yi gobe ba ta sani to kai zama ka ɗau zafi ai ka ba kanka tabbas akan wani abu da kake so ka aikata a zama me kana togaciya in sha Allah in sha Allah in sha Allah gani ko wazkur rabbaka idza nasit ka ambaci ubangijinka duk sanda ka manta sai ka tuna to nan da nan ka ambaci ubangijinka anan ana cewa wa in ka manta ma idza nasita in ka manta kai taugaciya to sai ka tuna to wazkur rabbaka yanzu ambaci ubangijinka kace zan yi kaza sai ka baka ce insha Allah sai can kuma ka tuna kai abun fa ba hannu na yake ba to nan da nan ce ne insha Allah ko da ba a lokacin da ka faɗo abin da za ka yi ɗin in ka tuna ce ne insha Allah to ka risko wancan a ainihin abin da ka faɗa na baya faƙul ka ce a sa an yi hadiya ne rabbi ubangiji na ya kusanta ya shirya da ni aqraba min hadha rashadan aqraba rashadan ga mafi shirya ainihin shirya min hadha daga wannan wannan anan an zo da kisar suleiman lokacin da ya ce zai kewaye matansa an ce matansa su saba'in ne wasu kuma ce tis'in ne wasu ma suka ce ɗari ne ya ce to zan kewaya su kuma dukkaninsu za su haifi ɗa wanda zai je jihadi wajen ɗaukaka addinin allah sai aka ce da shi to ka ce insha allah sai shiru bai faɗa ba sai kewaye matan nasu to sai zama sun samu juna biyu amma ba wacce ta haifi ma ɗa namiji sai mace an gane ko sai guda ɗaya ita ma ɗayan sai ta haifo rabin mutum ba mutum cikakke ba to ina ga ta jari ma na tauyayye wanda yake rarrauna wanda ba zai iya ba ƙarfin da zai jihadi to duk wanda ya faru sakamakon mai ainihin rashin togaciya to shi na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lazi nafsi biyadihi na rantse da wannan numfashi na yake hannunsa lau kala insha Allah lam yahnith da ya ce insha Allah ba zai yi kari ba wai ba zai kafara ba Allah zai bashi ɗari ɗin duk za su ɗau juna biyun kuma su su ɗau su haifo 'ya'ya maza ɗarin wanda za su yi jihadi da ma rashin insha Allah duk sai ruguza mai duk sai ruguza al'amarin baki ɗaya wa kana darakan lihajati da ya zama kuma riska ne na daga mai bukatarsa wala qatalu fi sabilillahi fursanan ajma'in Na kuma dukkaninsu sun yi jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah suna haye akan abun hawa akan dabbobi na jihadi to amma rashin istithnai sai zama me sai zama ya karya masa abin da yake abin da ya bure wannan ya nuna muhimmancin cewa al'amura ba a mu suke ba duk abin da muka ce za mu dinga cewa insha Allah insha Allah insha Allah in koda za a kira mu malam insha Allah gane ko kamar yadda ake kiran wani gwamna ko insha Allah na'am sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in